وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar laraba yau uku ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da takwas ga watan biyar shekara ta 2019 wannan kuma shine darasinmu na uku a cikin tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara gabanin mu fara karatu ina kan hanya ake sanar da ni daya daga cikin iyalin aboki da ake rayuwa da shi a wannan unguwa tana asibiti tun shekaran jiya tana nakuda na haifi to da wannan muke tawassuli ga Allah madaukakin sarki ga wannan zama da muke yi Allah ta'ala ya sauƙaƙe mata ya raba ta lafiya kuma ya bata mai albarka da ita da dukkan wasu matan musulmi da suke cikin irin halin da take ciki wanda ba sai ga nan ba kuma Allah ya sauke su lafiya wanda ba su da haihuwa Allah ka ba su yaya na gari yau in Allah ya yarda darussa biyu za mu yi kamar yadda muka faɗa a jiya za mu yi tafsirin alkur'ani sannan kuma za mu ɗauki wannan littafi namu na addu'o'i mu ɗiba daga ciki gwargwadon yadda hali ya ba mu dama insha Allah ta'ala saboda haka kamar yadda muka faɗi lalurar uzurin dan uwa da muke tare da shi malam Jibril Hamza ko a yau a mafafinsa insha Allah malam Usman baban Abdulrahman shine zai taimaka mana wurin karanta ayoyin da za mu fassara su insha Allah ta'ala a jiya mun cike karshen aya ta 41 ne a cikin suratul baqara a yau kuma za mu tashi farkon aya ta 42 fadin Allah madaukakin sarki wala tanbisul haqq bil batil na'am atawakkalna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala tanbisul haqq bil batil wa بالباطل haqq wa antum ta'lamun وأقيم الصلاة وآتي الزكاة واركعوا إلى الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعجلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكثيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأن فضلتكم على العالمين ما شاء الله نعم تلك العاشر أربعين لما متفاكلة Allah subhanahu wa ta'ala a jiya idan ba ku manta ba mun fara karanta ayoyin da suke kira ga bani Isra'ila akan suruki alkawarin da Allah madaukakin sarki ya dora musu shi kuma Allah ya yi alkawarin zai cika musu nasa alkawarin idan har sun sauke nashi alkawarin wannan dama ita ce sunnar Allah madaukakin sarki a tsakaninsa da mutane a kowane lokaci kuma a kowane zamani Allah madaukakin sarki yana cika ma kowace al'umma abin da ya cancance ta na ni'ima ko kishiyar haka wargwadon yadda wannan al'umma ita ma ta mu'amalanci mahalicinta Allah madaukakin sarki yana cewa wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina sun tambaye ka game da ni ya al'amarin yake fa inni qarib to kace da su ina kusa da su bayan wannan kusanci ujibu da'wata da'i ina amsa kiran mai kira idan da hali idan ya kira ni ku kula da dalilin da yasa na kawo wannan haya. Allah ta'ala ce yana amsa kiran mai kira idan ya kiraye shi to amma menene sharadin ya amsa kiran duk wanda ya kira shi shine falyastajibu li wal yu'minu bi in ne son amsa masa falyasta jibu ni to ni ma ya amsa mun na wakira a karan fadi ga annabi na nan ya bi shi wa ma ata kuma rasulu fa kudu ga littafi na nan ya aiki da shi in har kana so ka gana wa amsawan to amsa abinda annabi na ya zo da shi da abinda littafin da na saukar masa yake kunshe da shi to kamar haka ne irin wannan kiran ga bani isra'ila a jiya da muka karanta kuma har yanzu dai shi ne ci gaban kiraye-kirayen da Allah yake musu an ɗauko daga gare su an kawo mana saboda amfanin duka ɗaya ne a wurinmu da wurinsu baki ɗaya shi ne Allah malaukakin sarki yake cewa wala talbisul haqqa kuma kada ku lullu da gaskiya bil batil da ƙarya wa taktumul haqqa sannan ku koya gaskiya wa antum ta'lamun alhalin kuna sanar da cewa gaskiya ce wanda bai dace a koye ta ba Allah ta'ala ce wa aqimus salata sannan ku da sallah wa atu zakata kuma ku bayar da zakka warka'u ma'ar rafi'in sannan ku yi sujada tare da masu yin sujada wannan shine fassaran baki da fari na abin da ayoyin suka kunsa idan mun ɗauke su a takaice na ma'anonin abin da Allah ta'ala ke nufi a cikin wannan aya Faɗin da ya ce wala talbisul haqqa kada ku da gaskiya ai abin da yake nufi kada ku caku da gaskiya da ƙarya a wuri guda saboda ku rikitar ko ku batar da mutane ko don wata bukata ta san rai ko kwaɗayin abin duniya da Allah ta'ala ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa a wannan wurin da ya ce karku lullube ƙarya da gaskiya ga gaskiya ana ganin ta kiri da muzu a zagayo da wata kalma da wani aiki na ƙarya don a rufe wancan gaskiyar san ta bayyana ko a caku da ƙarya da gaskiya a nan wurin in kun kula Allah ya yi hani da abubuwa guda biyu na farko ya ce wala talbisul hasa kada ku lullube gaskiya alhalin ta bayyana Wata tumul haqqa sannan ku koye gaskiya abu na biyu ke ba. ko da ga gaskiyar a sarari ba a so a cakuɗa ta da wani abu ballanta na an san gaskiyar kuma a take ta ma'ana laifin guda biyu lulluɗe kan kaɗai ba ƙaramin laifi ba ballanta na kuma ya zamto a koye ta gaba ɗaya akwai wasu cututtuka guda biyu idan suka harbi zuciyar ɗan adam to shi da samun rahama sai dai Allah ya karfa magarin sa nono waɗannan cututtuka su ne tulil amal wacce ba'il hawa dogon buri dogon buri mutum ya ɗauki duniya ya kallafa ma ranshi ya kallafa ma zuciyar ke sai kin yi kaza sai kin kai mataki kaza kin fi karfin abu kaza Allah ya baki ya baki ya baki ki kasa godewa har yanzu gaba kike kallo malamai suka ce matsalan dogon guri shine yunfil akhira yana mantar da mutum gidan lahira to duk mutumin da ke manta lahira kuwa duniya za ta halaka shi bai san ta halaka shi sannan wattiba'il hawa san rai biye masan rai shi kuma malamai suka ce ya sudda an haq yana hana mutum karban gaskiya sai a zo da gaskiya ga ta gaskiya ce amma sai ka kasa aiki da ita saboda mene kin riga kin sa ma ranki ke sai abu kaza ke sai kin samu abu to kuma a duniya babu dan adam da zai bar duniya face sai ya mutu da buri a zuciyarsa duk wani mutum da kuke gani sai ya mutu a ransa akwai wani abin da ya so a ce ya samu ko ya kai gare shi amma bai samu ko bai kai gare shi duk dan adam yana barin duniya da buri ne a zuciyarsa to shi ko san rai matsala ce babba domin shi ne abin da ya batar da ya budawa har muka karanta da ku a cikin suratul fatiha kuma kuka ji to a nan sun duba Allah ta'ala sai ya hane su da abubuwa guda biyu na farko kar su cafu da ƙarya da gaskiya sannan na biyu ce wala ta watabtumul haqqa sannan ku koye gaskiyar nan wa antum alamun alhalun kuna sani domin dukkan wanda Allah ya bashi ilimi babban abin da ake fata daga gare shi shine iya bambanta ƙarya daga gaskiya sannan kuma iya ta gaskiya na akan ƙarya ba don komai ba sai don mutane masu shirya su yi koyi da shi don su mutane suka ga mutumin da Allah ya bashi ilimi to wani lokaci ko ya yi san rai ma ba sa iya gane san rai ne saboda fifikon da yake da shi na ilimi a kan to shi yasa Allah yake fushi da dukkan mutumin da Allah ya bashi ilimi ya yi amfani da ilimin wurin batar da mutane ko ya yi amfani da ilimin wurin biye masan zuciyarsa har a wani wurin ke cewa afara aita mani ta kada ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmi ku bani labarin wanda ya biye masan ran shi ya mai da shi shine abun bautansa har Allah ya batar da shi akan ilimin da yake takama da alfahari da shi to ashe kun ga anan Allah ta'ala yana kira ga dukkan wani wanda ya san Allah ya bashi wani baiwa na wani ilimi wanda zai iya amfanar da mutane to kare amfani da wannan dama da Allah ya bashi ya boye gaskiya ko kuma ya cakuɗa gaskiyar da wani abu na san ran shi ya fito ya gaya ma mutane gaskiya duk lokacin da kike koyar da mutane ko da islamiyya ne ko da a falon gidanki ne ko da 'ya'yan cikinki ne to ki fasa ma zuciyar ki fa ki sani fa kina wakilcin annabin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam idan kin amfani da wannan daman wurin neman yardan Allah to tabbas kin taka matakin daraja domin kin bi hanyar da annabawa da manzanni suke bi ko da ku ƴaƴan cikin ki ne kike koyarwa to sannan a lokaci guda kuma ki sani idan kike amfani da wannan damar da Allah ya baki kika juyar da mutane zuwa ga wani abin da ba shi ne Allah da manzansa suka koyar ba to wallahi rayuwarki kuma tana cikin haka wanda wannan shi ne aikin da yahudawa suka yi har yasa Allah yake kawo maganarsa a nan kamar yana cewa mu karbe koyi da su a cikin wannan mummunan ɗabi'a ta su shi yasa malamai suka ce ba shi dacewa ga mutumin da Allah ya ba shi ilimi ya koya gaskiya kuma sannan al'ada ana tsammanin shi ya biye abin da mutane za su iya koyi ne da shi har ya zamto waɗanda suka face sun dawo kan shari'a sannan kuma ana so ya zamto duk wanda Allah ya bashi ilimi ya yi abin da zai zamto hujja ne akan waɗanda suka kangare ma Allah suka ki bin Allah ma'ana ta hanyar bayyana gaskiyar da yi domin Allah madaukin sarki ya fitar da ayoyinsa a sarari kuma ya yi bayanin wanda masu ilimi suna iya fitar da wannan don mutane su amfana idan muka duba wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran mu da shi kenan a cikin waɗannan ayoyi domin malamai na cewa duk mutumin da Allah ya bashi ilimi ya rinka koye shi yana koye gaskiya yana nufin wani abu da ba shi Allah ke nufi da shi ba to maimakon ya zanto mai kira zuwa ga shari'a zai koma yana kira ne zuwa ga shiga jahannama kuma domin babu wani abu a bayan shirya kuma in ba fata ba babu wani abu a bayan gaskiya face kuma abin da yake ƙarya ne to a wannan gabar za ku ga Allah ne sai sarki dai ya nufaci cewa da kada mene mutane ku wayi gari ya zanku cewa suna kira akan abin da yake ba gaskiya ba ne. duk abin da za a yi na rashin gaskiya kar ki shiga cikin shi wallahi duk abin da rashin gaskiya ne ko kin ga ya tashi sama sai ya faɗi ya rubuta. ko kin ga ya dade watan wata rana sai ya kunyata duk wanda suke bayan karki rudu da yawan masu bin abin da ba gaskiya bane karki gajiya dan kin ga masu ruko da gaskiya sun yi karanci wannan sunnar Allah ce Allah subhanahu wata'ala yayi alƙawarin sai ya cika wutan jahannama maƙil da mutanen da suke saba mishi daga aljanu da mutane ba su domin yana cewa walau shi ina la'ataina kullu nafsin hudaha da mun so ba kowace rai shiriyar walakin haqqal qawlu minni sai dai magana ce ta gaskiya daga gare ni ni Allah la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wallahi sai na cika wutan jahannama daga aljanu da mutane gaba ɗaya to ashe in kin ga mutane na ta wani abu na saƙo da zunubi kada ya rude don Allah ce wa in tudi asara man fil ardi yudilluka an sabili in za ki biye ma mafi yawan waɗanda suke ban ƙasa to za su kai ki ne su je su baro akwai mutane da dama waɗanda sukan ja wasu su kai su halaka ko su dawo kuma su shirya har a cikin masu aikata zunubi da kuke gani akwai irin wannan na sha faɗa muku a majalisinmu na karatu ni na san yarinyar da take fasikanci da lalata wani abokin mai zo ce ya kamata mu tattara su mu ja hankalinsu na ce masa mu nemi babban malaminmu kuma limamin unguwarmu muka kira shi muka yi mitin da shi muka kira wani malaminmu daga zariya shi ma in ya shigo za mu haɗu mu hudu mu je mu zauna da shi aka nuna mana wanda ke kamar shine ne kawalin shi ke tattara su muka yi magana da shi muka yi sa'a kuma ya fahimce me ke, shi ma zai zo zama to ina so in tabbatar muku a ran da za mu zauna da ita a ranar ta tafi wannan yawon daga abuja tana dawa ta hatsari ta mutu zaman da ba a yi da ita ba ke kuma wannan mutuwar nata akalla kawayenta biyu ko uku dukan suka tuba su daina wannan mummunan sana to karki ruɗu don kuna saban Allah da wasu ba mamaki daga cikin wanda kike ganin kamar ba Allah ba zai mai da aman ba sai mutuwa ke zan masa wa'azi ya tuba sai ke ki mutu a zunubin shi kuma ya tuba to saboda haka ba a rutuwa da irin wannan yanayi shi shine Allah subhanahu wataala bayan yayi kira akan irin wannan sai a gaba yake cewa wa aqimus salata wa atuz zakata idan kun tsaye da gaskiya kun yi rubu da ita kun bayyana ta don mutane su shirya to aiki na gaba shine ke salata ai koyi sallah ta fili da ta koyi da ake wa atu zakata sannan ku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanci a basu zakka kamar yadda muka yi bayani a jiya a fitar da zakkan adadin da Allah ta'ala ya ce a fitar idan Allah ya baki dukiya ki fitar da zakka domin fitar da zakkan nan tsarki ne ga sauran dukiya ki fitar da zakkan nan Sani hanya ce ta samun ki zuwa ga Allah madaukakin sarki ki fitar kamar yadda Allah ya ce karki ma Allah dabara ki rinka yakuta ki tsun ki tsumulmula ki sa can ki sa nan a ki fitar da ita adadin da Allah ya ce sannan kuma in kin tashi bayarwa ki baiwa waɗanda Allah madaukakin sarki ce su ne ya ce a ba su zakka ba haƙƙin ki bane wannan na Allah ne ba ke za ki ce ga yanda za ki da shi ba a'a Allah ya riga ya ayyana mutane tabbas a cikin surati tauba waɗanda yake a ba su zakka in an zo Allah ya sa za ki da zakka ki bincika su wane ne su ki ba waɗannan mutane zakkar sannan Allah ta'ala ce warka'u ma'ar rafi'in sannan ku yi ruku'u tare da masu yi ruku'u ai abin da Allah ke nufi shine ku yi sallah tare da masu yin sallah domin idan kuka yi waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa to lallai kun aikata abin da Allah yake so tunda a cikin wasiyoyin nan da Allah ya faɗa in kun duba za ku ga akwai umarni da cewa imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan a yi imani da ayoyin Allah da manzon da yake ɗauke da su to idan kuka yi wannan kun tattara dukkan wasu ayyuka wanda suke na fili da na boye Allah ta'ala ce ku tsayi da sallah kun ga sallah aiki ce ta fili da ta boye wanne ne na filin rukukun mu da sujadan mu ana ganin su muna yi wanne ne na boyen shine niyyar da muke ɗaurawa kafin mu fara sallah sannan kuma Allah ya umarce mu da yin bauta masa da ayyukan mu kuma na jiki na gabbai da dukiya shine da yake wa atu zakata ku bayar da zakka ma'ana dai duk wanda ya aiki da waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya ce aiki da su to tabbas ya cika dukkan bangarorin da ake so bawa ya bauta ma Allah a kansu shine ibada ta zuciya da ibada ta gaban jiki da ibada ta zuciya. duk wanda ya aiki da waɗannan wasiyoyi zai wayi gari ya dace da dukkan waɗannan alkhairai da Allah subhanahu wata'ala ya kirayi bayi da su da su bauta masa a kansa sannan da Allah ya ce ku yi ruku'i tare da masu yin rukuni, ruku'u mun sani wata bangare ne na sallah ya halatta kuma a kira wani bangare na wani abu da sunan wannan abun gaba daya wanda na nuna cewa ruku'u yana da ƙarfi a cikin al'amarin sallah tunda Allah ya yi amfani da shi a wannan wuri amma kuma yana nufin Sallah ne gaba waɗannan ayoyi su ne ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya kirayi bani Isra'ila da umarni da yin gaskiya da rashin koye shi da tsaida sallah da da zakka da tarayya tare da musulmi tunda Allah ya ce ku yi ku yi ruku'u tare da masu ruku'u yana nuna cewa sallan ma in za ku yi ta ku yi ta ne a cikin jam'i ga waɗanda jam'i yake wajibi a gare su kamar mu maza ke malamai suka ce kallon cewa kada ku koya gaskiya me ake nufi da wannan gaskiyar da Allah ya faɗa a wannan aya gaskiyar da Allah ta'ala ya faɗa wasu da gaskiya suka ce ai ana nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kada ku lulluba abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wannan ita ce fahimtar babban sahabi Abdullahi dan Abbas da ɗalibansa su mujahid da fada. wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da shi shine musulunci kada ku ɓoye musulunci idan Allah yake musulma ki bayyana musuluncin ki, kada ki ji kunyan bayyana cewa ke musulma ce kada ya miki nauyin ki bayyana a matsayin ki ta musulma a kowane wuri a kowane lokaci a kowane yanayi kika samu kanki in an ganki a fahimci cewa ke musulma ce na faɗa muku wannan ne saboda wallahi musulmi da dama sun sha mutuwa musamman irin jahohin nan a yanayin da ba za a iya bambance gawawwaki ba a haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba duk a rufe su a wuri guda musamman a yanayi na hatsari saboda za ka canza 'ya'ya mata suna yin shiga irin shigan da idan ka gansu ba za ka iya bambance su da waɗanda ba musulmi ba domin sau da yawa a da za ka ga mace ta tsuke ne ta sa ta sa jin ta sa kananan kaya ta fita babu kunya babu tsoron Allah to a yanzu za ka iya ganin mace dai ta sa a tamfa da leki da kaza da lullubi ta fita to arnan kudancin zariya kuma suna haka yanzu wata ma in ce maka sallama sai ka maida mata da sallama ba ka iya bambance kiristiyana da fatima ba ka iya bambance aisha da wancan sicilia yanzu in suka zo duka har a sunayen su kun kula yanzu sunayen su irin namu sai amfani da shi sun ce da haka ne za su mamaye jihar shi da lokacin da aka yi rikicin shari'a waccan lokacin a jihar Kaduna da aka zo magana sai suka ce duk musulmin da aka duk wanda aka gani da kaya ba hula nasu ne jinin Yesu ne almasai wai duk wanda aka gani kansu babu hula to nasu ne to kaga wanda suka bar kamalan addini su ga abin da makiyansu suke faɗi to haka nan mata ma a yanzu haka nan mata a yanzu idan kin zo zaki fita ki fitan da annabi ki yace ki ki fitan da alqur'ani ki yace ki qur'ani ya faɗa ma mata in dai matan mu'minai ne tun daga kan iyalan annabi har kasa Allah ya faɗa musu dress code din Allah ya faɗa musu irin shigar da in dai sun yadda shi ya isa ya sa su to Allah ya faɗan mu mata ga abin da za su yi in za su fita ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa qinna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يجي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة Allah ta'ala ya ce ga matan annabi ga duk matan muminai qarna fi kunna. ku tabbata a gidajen ku kar ku fita amma na sani wani abu zai ke fitar da ku na lalura sai ya ce to idan fitan ya kama sai kin fita ma'ana shi Allah a wurin shi mutunci ga mace a farko shine ta zauna a gidanta mutunci a wurin Allah ga diya musulma shine ta zanto tana zama a ɗakinta karki ku kaman wata yar sintiri akan layi kin fi kowa fita har yadda ake iya gane an ma fi gane wata mata akan layi fiye da yadda ake gane namiji saboda yawan fitanta akan abin da bai zama dole sai ta fita wannan ba mutunci bane amma a wurin Allah dan shi cewa yi wa karna ki tabbata fi buyutukunna a gidajenku idan dalili ya sa sai kun fita sai ce to wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kar ku fita kuna bayyana tsaraiki irin bayyana tsaraikin da kafiran farko suke ya suke yi annabi ya fassara a cikin hadisin sahihu muslim sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sinfani min ahli an-nar ku yi hakuri fa shi a karatu haka yake zuwa ita gaskiya in ta taho faɗin ta ake yanda take mu haƙƙin mu shine mu faɗi abin da muka sani yanda Allah da manzansa suka ce a faɗe shi ba dan mu faranta ko mu bakanta ma wani ba sai dan Allah ya zama shaida mun faɗi abin da ya aiko annabinsa ya faɗa dauka ayi aiki ya rage na ga wanda ya ci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sinfani min ahli nar nau'in mutane biyu ni annabi ina tabbatar muku ko sahabbai ku shaida ku gaya ma wanda za su biyo baya waɗannan mutane suna daga cikin yan wuta a ranar alkiyama na farkon su yace unatul wasu mutane yarhamukallah da suke rike da wani abu kamar dindin shanu maza ne su suna dukan mutane akan zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutanen mazan nan yan wuta ne malamai suka ce ɗan fashi da makami ake ne wasu suka ce azzaluman shugabanni ake ne wasu suka ce ɗan gaban masu zama a gaban sarakuna ne masu fushi da fushin wani mutum bai komai ba a rinka du gafara ta ana duka ana koran mutum a ƙarshe dai malamai suka ce duk wanda ya ɗauki wani abu ya nufi musulmi da shi a nufin zalunci ko kidnapping ko fashi da makami ko dukan zalunci akan dan da ba naki bane dan ba ke kika haife shi ba ki dauki wani abu ki mata masa ki dige shi kin shiga cikin wannan hadisi to wannan bangare na farko ke bangare na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wani sa'un da wasu mata da za su zo wanda shi ne nake so in fassara wancan ayan da wannan hadisi yace da wasu mata da za su zo kafiyatun su a cewarsu sun sa tufafi ariyatu amma a wurin shari'ar musulunci zarara su ma'ilatu sun riga sun karkace mumilatu kuma suna ɗaukan hankalin wasu maza ma'anan wancan kaya da Allah ya kira su tsirara ne ko dai sun matsa jiki suna nuna shan. ko kuma sun yi shara-shari ana iya hanga a fahimci wani abu da zai tada fitina a cikin al'umma ko kuma ya zamto yana da ado da kwalliya da zai iya ɗaukar hankali ya girgiza tunanin maza har ya sa tunanin ya tashi daga addini ya koma tunanin fasikanci to dukkan tufafin da yake dauke da irin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace za ka ga suna tambaya suna tafiya suna rangwada su karya can su tada can manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ru'usuhunna ka'asmatul bukht in ka ga kansu kamar tozon rakumi sun yi attachment ko kuma sun tara gashin sun naɗe shi yadda za a gane dai suna da kaza yadda za a faɗaiki zuwa gare su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masahabbai irin waɗannan mata la yadkhuluna aljanna ni annabi ina tabbatar muku ba za ku shiga aljanna ba ba su da matsuguni a cikin ta wala yajidina rihaha ba ma za su ji ƙanshin gidan aljanna ba wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza alhali ita aljanna ana iya jiyo ƙanshinta a tafiyar shekara ɗari biyar kafin a rufe inda take a ƙarshe ce idara aikin hunhunna idan kun ga irin waɗannan matan fal'inuhunna ku tsine musu albarka yace in ma ku ba ku tsine ba kun yi shiru fa inna kunna mal'una to mala'iku na tsine musu albarka wannan hadisi yana da kyau ku je ku karanta ya cikin sahihu muslim sai ku ga Umar Shehu zariya yayi raki ko yayi kari a cikin hadisi idan nayi kari sai ku zo ku ce mala abinda ka faɗa ƙarya ne ga gaskiyar magana idan ko kun tar da wannan hadisin haka yake kuma ya inganta to yanzu fa duk wanda ya fada da shi ba da Umar yake ba da annabin Allah yake wannan hadisi da na fada sautin ne nawa amma safan na annabi to idan ko har annabi yana da girma da kima a idan kiyama ce ya kamata ta farkatu zuwa ga abin da yake raye zuwa gare shi saboda wallahi annabi bai taɓa kiran ku ga wani abu ba face alkhairi ne a cikinsa annabi bai taba hana ku wani abu ba wallahi ba ce abin da ya hana ku a cikin nan da kuke gani wallahi akwai sharri wanda ko an gane ko ba a gane ba zai zo ya faru duk duniya ba mai kaunan kiyamata da tausayin ta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk duniyan nan babu wanda ke tausaya ma mace yake kaunarta yake tausayinta yake tattalinta don ta cimma rahamar Allah kamar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ya sa ranar idi ko ya yi ma maza hudu ba sai ya je ma mata ta su ta musamman saboda ya tarairayo su suna da rauni kar su fada ma halaka ran an yi idi bilal bin abi ba, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce mu je wurin mata ya ce da muka je jingina da kafaɗa ta ya ce ba zan ke tuna idin karamar sallah ce ba ko babba yake cewa da ni da ya kalli mata ya ce da su ya ma'asharar nisa ya ku taron mata saboda kaunar da nake muku na ku yawaita yin sadaka abin da yasa nake ba ku wannan shawara ya ra'aytu kunna aktharu ahli an-nar an nuna muku adadin ku ya fi na maza yawa a gidan wuta amma in kun yawaita sadaka za ku kwaci kan kwaci to kun ga ai kauna ce da rahama yasa ya faɗi wannan to don haka nan da ya koyi musulmi wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya kiraye mu da shi a ƙarƙashin waɗannan ayoyi masu albarka a gaba sai ke cewa a an-nasa bil birri shin yanzu za ku wayi gari ne kuna umurtar mutane da alkhairi watan sauna anfusakum amma kuma kuna mantawa da kanku da kawunan kuwa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta littafin da Allah ya sauka zuwa gare ku afala taqilun shin ba fa hankalta ba da wannan mummunan aiki da kuke yi Shi Allah subhanahu ta'ala bayan wannan kira da yi ma'ana kaman yana cewa baya dacewa gare ku ya ku yahudawa da aka saukar muku da wancan littafi da aka gaya mu baya dacewa ga dukkan mutum musulmi wanda ya san an saukar da littafi an aiko da annabi ya rinka umurtan mutane da alkhairi idan aka ce aljid yana nufin duk wani abu da ya shafi alkhairi umurtan mutane da sada zumunci umurtan mutane da karatun alkur'ani gwargwadon yadda ka fahimci mutane gwargwadon abin da za ku kiraye ku zuwa gare shi idan sabon Allah suke yi sai ka kalli wani irin zunubi ya fi yawa a cikin su sai maganganun da suka karkatuwa zuwa gare shi domin mutanen da suke shan jiya, in ka je kana musu wa'azi akan zina sai su rinka je kamar har yanzu kuma ai masu imani ne original kwat to amma idan laifin da suke yi ya zanto shi ne babban matsala to kaga anan za a samu akasi ba zan taɓa manta wani lokaci da wani malamin mu suka je da'awa ba suka tarda mutanen garin gaba ɗayansu maza sun taru ƙarƙashin wata bishiya fili ne ya fi filin makarantar masallacin nan an taru ga ƙaton tulin giya har sai an hau wani abu an duka ake ɗibo giyan daga ci mutane sun yi layi da ƙwarya a hannunsu sai a zuba a kira sunan mutum ya taso a zuba mai ya koma ya zauna sun yi mankas abu shi ne da aka zo wani ya gani ya ce ya za a yi sai aka ce a je tsakiyar surun tulin giya a fara wa'azi shi ke nan ilaikuwa ana zuwa ka fara yesu almasihu abokin annabi muhammadu ne sun san inda ba aya ba ta alaran ma za a yi ba su ba su san aya da qur'anin dan garin sai an tsallake ruwa wallahi ake iya cin musu Yesu almasihu abokin annabi Muhammadu lokacin da Yesu almasihu ya tafi shine annabi Muhammadu ya ci gaba daga inda ya tsaya kaga yanzu ka alakanta zuciyarsu akan cewa ashe abin duk kusan iri daya ne wallahi ne na ga wani daga cikin su wanda ya ce kai ka tafi a wuri mushajiya haka ya faɗa wanda ya faɗi wannan ina tabbatar muku shine na uku a musulunta yana tangadi ya zo ce wannan abu da kana fada yana ji sai yana shiga zuciya la ya za ya zo ce ni da na so yi fada da kai amma na ga alama ka sha wahala ka zo inda nake na ji tausayin ka tunda kana so na ka zo inda nake duk da wahala wai ma'ana ya gane an cuya na aka zo inda yake to tunda an mutunta shi an zo inda yake shi ma bai kamata ya kore wanda suka zo ba to a ƙarshe da ya musulunta sai ya ce ina so suna abubakar za a iya bani shi ya ga suna abubakar babban suna ne na abubakar dai Allah ka ji kan maza da rahama shekara dubu ɗaya da wani abu yana kabari amma duk da haka farjinin yana ban kasa wannan ne abin da ke faruwa da salihan bayi aka ba ki abubakar yana musulunta shi sai bai zauna wurin shan giyan ba sai ya tafi ni wallahi tsammani na kawai mayan biya ne ya gaba ne ba a yi yinki goma sha biyar ba sai gashi ya dawo da doya da yawa a hannun shi har bai ganin gaban shi ya zo ce ina wanda ya fada mu wannan maganar da na fada na shiga musulunci malamin da yake musuluntarwa sai gane ce ka kai ma yara naka wannan na ji daji a raina wai shi tufikin musulunta jiki ne a kai ma yara doya ka ci to amma wata tana nan a musulunci ta fi shekara ashirin ba ta taɓa sadaka gagarumi da abin da ranta ke so ba sai dai da canji canjin mage ko na gogo ko na indomi da shi ake kaiwa masallaci da majalis amma gwalagwalai ba a fiddo bai kamata ya zamto haka ba in muna so ramin can ya sanyi mu tura da abin da zai sanya ya shi tun daga Allah kyautata ƙarshen mu to fadin Allah ta'ala da yake ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum shin yanzu kuna umurtar mutane da alkhairi kuna mantawa da kawunan ku wa antum tatluna al-kitab kuna karanta littafi wa antum taqiluna afala taqilun shin ba hankalta ba malamai suka ce wannan yana nuni akan rashin alkhairi mutum ya zamto yana sane da ilimi ya rinka umurtan mutane shi kuma baya aikatawa wasu daga cikin malamai suka ce bani isra'ila sun kasance mutane ne waɗanda duk in ka zo kana tambayar su me zai amfani ka za su iya gaya maka ba za su koya komai ba amma su su yi shine ba za su yi sun rika yin haka ta a garin madina in ka zo ka ce ina son wani abu da zan yi karko sai ce ka rinka sadaka ko ka rinka azumi yadda annabin ku yake yi ko ka rinka kaza amma kuma su ba za su aikata saboda hasada da bakin kulli da yake cikin zukatan sun so a ce annabi na cikin su shi kuma Allah ba a masa dole shi yafi kowa sanin abin da ya dace yana fitar da wanda ya so ya ɗaukaka shi a lokacin da ya so ko da mutane ba su so ba ko da mutane ba su so wani ya ɗaukaka ban Allah ya so ya ɗaukaka shi sai ga Allah ya ɗaukaka shi kar ka damu in ka ga irin wannan kar kai ma wanda Allah ya ɗaukaka shi hasada kai ma an ɗaukaka ka akan waɗanda da za su zo inda kake da sun gode ma Allah ina fata mun fahimci wannan to haka nan kar ka damu in ka ga alkhairi a hannun dan uwanki musulma in kin ga arziki a hannun yar uwanki kar ki bakin ciki ko ba ta dauka ke ta baki ba za ta dauka ta ba wata musulman yan uwanki to kuma a ce mu ba annabi ya ce mu musulman yan uwan juna bane to da haka ba bakin ciki to wannan shine abin da malamai suka faɗa suka ce wannan a amurunan nasa bil birri alkhairin nan wasu malamai suka ce imani ake nufi da shi a karan faru kuna umurtar mutane su imani amma ku kun imani sannan kuma kuna barin abin da aka ce ko ku yi alhalu kuna karanta littafi kuma kuna ganin abin da Allah ke faɗa amma ba ku aiki da shi sai wannan ya nuna cewa duk mutumin da zai ga abin da ya sani ya yin aiki da abin da ya sanin nan wannan kamar yana koyi ne da yahudawa a karan fari sannan kuma na biyu yana nuna hankalin mutum bai masa amfani ba a lokacin da ya zama na ga shirya mutum ya gani ya fahimta amma kuma ya ki ɗauka saboda kila tunaninki mutane za su zage ki ko mutane za su zarge ki ko wa a ce miki yar ƙauye haka wasu suke gani wasu suna ganin ai kai ina ya za a yi a ce kaza bikin su wance ka je da hijabi kiki ai billahi lazima kai ka zama abin kallo to ba alkhairi zuwa irin waɗannan wurare duk wurin da zaki ji in kin je zaki fitina imanin ki rashin zuwa sa shi yafi miki alkhairi duk wurin da in kin je kina ganin imanin ki zai lalace ya kurkuce to nisantan wannan wurin shi fi alkhairi dan Allah na cewa wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan ita zuciya da kuke gani duk nagartanki duk imaninki duk iliminki duk yadda kika dade kina karatun Qur'ani ko da muhaddaciya ce ke wallahi idan zaki lubunci wurare ko mutanen da suke saban Allah ina miki rantsuwa da Allah sai sun lalata ki kuma sai sun fata miki tunani kowa sai ce ki kuma ko ne kike alfahari da takama da shi dan adam da kuke gani innal hayya la tumanu alaihi fitan duk wanda bai mutu ba bai gama ganin jaraba sahabbai fa kenan hanzala ya fito suka haɗu da na abubakar na abubakar ya ce da shi ya kake ya ce na faka hanzala ya ce ina ga hanzala ya zama munafiki na abubakar ya ce subhanallah wa ma za me kake nufi da wannan magana ya ce to in ina gaban annabi da in ji imanin nawa raɗau raɗau babu ko sirki a ciki haka ke ma babu mamaki in kina masallacin nan ana karanta qur'ani sai ki ji kamar daga nan a wuce aljanna amma kina fita kuma sai ki ji kila kan ki kai gida ma kin yi zagi kuma azumi ne a bakin ki abu ne mai sauki to yace in muna gaban annabi sai mu ji imanin mu original kwatsa yace amma da mun dawo cikin iyalanmu mun wasa da ƴaƴanmu mun wasa da matanmu sai mu ji kawai duniya yau take sallah ma'ana sai mu ji mun tugurkuce sai sai na abakar yace in dai wannan ita ce munafurci to ba kai kadai ne munafiki ba mu tafi wurin annabi ya warware mana matsalar haka suka je gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa bayani yace ai da kuna jin irin imanin da kuke ji a gabana da mala'iku sun sauka kullum da gaisawa da su saboda yanda matakin da za su kai sai ya ce da su tarakan wa tarakan imani lokaci ne da lokaci ma'ana zidu wa yanku yana karuwa yana raguwa zidu bi sa'a wa su bil isyan yana karuwa in kina bin Allah yanzu ba mun zo Ramadana ba ba ana azumi ba jiya zan wuce a hanya na ce subhanallahi na ɗauka an bige wani ne aka taru ya ka ce ai wani dan karamin masallaci ne a wurin kafin ramadan bai cika amma yanzu har an cika an hau kan titi mota ma sai ta rage ga bakin Allah sun kuma babu bako ko daya a unguwar to amma ko kun san wannan abin da ya kamata mai kuka ne saboda shi saboda yana nuna alamar shedan ya ci nasara a kanmu ashe kenan da mun mutu a wancan yanayin a cikin rauni muka mutu a cikin gafala kenan muka mutu kun gane magana yawwa shi dan adam ana so ne rayuwar na karewa aikin na kara kyau in rayuwar ki na karewa aikin ki na kyau kina tuba daga zunubi kina kusantar da'a to wannan karewar rayuwar ba matsala bane wallahi ba matsala bane saboda ƙarshen ƙarshen ƙarshen nan ne magana ƙarshen da za a damke rayuwarki nan ne gida ke sata to in kika ga rayuwarki na ƙara kyau karki damu karki damu ni na ga dattijan da yana kan gadon asibiti kan gadon ajali yana cewa mun gode ma Allah da daman da ya bamu yace da yawan da yawan mutum mutu suna matasa muna cikin sharholiya amma mu an ba mu dama mun tuba kafin kashin mu ya taushi yace na fi shekara ashirin ban shi sallah ba yace ban shi sallah ba yace to fatan mu da in ta cin mana ayafa bayan a karbi karshen to wallahi wannan alamar cin nasara saboda ko a manyan malamai ba kowa ne Allah zai masa irin wannan Allah ka ji tausayin mu ba dan halin mu ba ko wannan shine abin da ake so kar ki zanto cikin waɗanda idan ba ki umarni da kyakkyawa ki zamto masu taimakon masu umarni da kyakkyawa idan ba ki zanto a cikin biyun nan ba to kar ki shiga cikin masu tura mutane su ke kuma ba ki wannan ba sifa ce mai kyau ba kamar yadda waɗannan ayoyi suke nuni zuwa gare su ayoyin da za mu je a gurguje a kansu mu tsaya shi ne faɗin Allah wasta'inu bis sabri wasu sala ku nemi taimako ta hanyar yin haƙuri wasala da yin sallah wa inna hala kabiratu kuma lallai wannan al'amari na sallah al'amari ne mai girma illa alal khashi'in sai dai akan waɗanda suke masu takawa masu tsoron Allah da kankan da kai alladina siffofin waɗannan masu tsoron Allah kuwa masu masu girmama shi su ne alladina yazunnuna su ne waɗanda suke da tabbaci ya zunnuna a nan tabbaci sau idan kalma a zanni ce ta'addi da inna ko anna yana nuna tabbaci ne ba za a ce suke tsammani ba a suke da suke da tabbaci ne cewa mula annahu mulaku rabbihim lallai su za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma tabbas su gare shi masu komawa ne to ashe a nan malamai suke nuna cewa Allah ɗauki sarki ya umarci bani isra'ila da mu baki daya kan mu nemi taimako a wurin ubangijinmu ta hanyar haƙuri da dukkan nau'ukan haƙuri rayuwar nan da kuke gani ta nan duniya kaɗai ba a cin nasara a cikin ta sai da haƙuri na lahiran da tafi duniya alkhairi duk wanda kuka ga ya ci nasara a nan duniya to haƙuri yayi dole mutum yayi haƙuri a musulunci kuma ana bukatar mutum da ya haƙuri a wurare kamar haka na farko yin haƙuri wurin yin Allah kina zaune kina tsakiyar bacci kin gaji sai ki je ladan yana cewa as-salatu khairun minan nawm bar bacci zo sallah ya ji miki alkhairi wannan na bacci kenan ko sai kin yi da gaske kin yi yunkura sannan ki sallah amma kina sallan sai ki ji wani sanyi a ranki ko kuma sai kina kasuwa ko a gida ana miki ciniki kun ga sallah da Allah ya sa su lokuta guda biyar din nan da ya ga dama zai ce duka a yi a lokaci daya amma yana daga cikin hikimar shi da yake so ya ƙara tantance ba dan bai sani ba ya ƙara nuna ma duniya masu da'a da masu sako sai ya ce idan an yi ɗaya yanzu sai bayan awa za a zo a kake yin daya yana so ya gani ne sai kin tafi a ga layin markaɗe nan kina ganin markaɗen azumi kai yau yaran nan ma za su sha jan a gidan nan kina ganiyar markaɗen nan kin yi kasha-kasha. sai ki ji ana hayya ala sala Allah na so ya gaya za a yi markaɗe ko sallah wacce tafi girma a zuciyarki sai kin je kin yi kike yawwa alhamdulillah kin ga ɗibo min ruwa bari ki gani ainihin da awa ɗaya kaza kina farawa sai a ɗauke wuta sai an je siyo fetur ga layi ya ƙaru kin dawo an fara a ce ai ma injin din dutse ya yi ka sai an kai washi kina ɗorawa za ki fara murje kuɗin ki kuma sai a ce la'asar ta yi dawo ki ƙara sallah ya za a yi <laughs> haka Allah ke yi duk jarabawa ce ai ya faɗa mana da kanshi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala jarabawa ce a ga wa zai mai kyau ba zai mai kyau ba Allah ya san ranmu na so sai ya tsinke shi a zo a yi saboda in kini za a baki abin da yafi wannan aljanna fa ba a nikan fa kuɗin ma ba a kashewa a cikin ta akwai mata tahihil anfus wa tanazzul a'yun duk abin da ranki ke so ma da baki san shi ba za ki gani kutufu hajaniya in nan sai kin sa abu an ciro mangwaro an wahala an wanke a can wurin reshen ne zai rukuku ya zo kusa da ke ki zaɓi wanda ran kike so in ba ki so ki ce ya koma kuma ya matsa ya baki wuri ki wuce ko shara ba a yi jama'a gidan da aka ce dutsen da ake tafa shi da za'afaran aka yi kamar fa a ce zinariya ne jin gidan da zaki taka na zinariya ne dan Allah da ne aka yi gidan idan an taka dinari a matsayin yashi a gidan to me kike tsammanin cikin gidan zai kasance ta wata ta ce wai daɗi kashe ni daɗi mu ba zai kashe mu ba in Allah da daɗi zai raya mu ne aljanna to duk in kin ga wani abu a duniya da aka ba wani ajiye kalli aljanna yi ka ni wallahi ban taɓa ganin wata ni'ima da ta burge ni ba face sai na kalli aljanna na tuna aljanna wanda nake fatan ya zamto zai samto mana muna da rabo a cikin wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya kira a kansa na ƙarshe cewa a nemi taimako da haƙuri muka ce haƙuri na farko haƙuri wurin yi ma Allah da ta hanyar bayar da haƙoƙin Allah da kuke kanmu kamar sallah da azumi da sauransu haƙuri na biyu shine barin sabon Allah barin saban Allah duk abin da yake laifi ne ke haƙuri ki bar shi wallahi za ki mamaki in ga albarkar da ke cikin waɗanda suke rayuwar waɗanda suke bin Allah ba za ki taɓa bin Allah ki nadama ba ko kin ga da wani jarabawa a tare da ke to sai kin ga a wani ɓangaren kuma an baki wani abin da ke da faranta rai to ne ki bar sabon Allah in kina so ki zauna lafiya a bankasa duk wanda za ku shiga cikin sabo ki kyale ke ki haƙuri ki tsaya cikin ta'a na uku shine hakuri akan kaddarawan Allah masu zafi ana zaune zaki ga wani abu mai raɗaɗi ya saka a cikin rayuwarki babu wani dan adam face haka yana faruwa da shi hatta annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa an ya shiga damuwa sai ya ce a tashi ayi sallah saboda sallah ta cire masa damuwarsa to idan ko har annabi zai shiga cikin rashin jin daɗi ashe ba bakon abu bane dan ni da ke yau mun samu kanmu a cikin irin wannan to shine ana so mutum ya yi hakuri a cikin kaddarawan Allah rasa ɗa ne rasa miji ne rasa wani abu ne da mutum ke so na dukiya ko menene ko rashin lafiya ki haƙuri ki baiwa Allah al'amuran ki za ki ga yadda Allah zai shiga cikin al'amuran ki kuma ki ga yadda Allah zai jibince ki da Allah ya ce a nemi taimako da sallah sallah kun sani tana hanawa daga alfasha kamar yadda Allah ta'ala da kansa ya faɗa yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a takaice ina ganin kusan duk abin da ya kamata in faɗi game da waɗannan ayoyi na riga na faɗe su kuma ba na so lokacin ya rinka wuce wannan adadin da muka ɗauka saboda littafi na biyu da za mu yi insha Allahu ta'ala don haka nan abin da muka faɗa suka zama daidai a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah mai sarki ya yafe mana sai mu je zuwa littafi na gaba insha Allah